ɗan takaitaccen tarihin malam don jiya ba mu ɗan haskaka kowane ne gwarzon namu dr bashir ali umar dai sananne ne a fagen hadisi kwararre don yana da digiri na ɗaya da na biyu da na uku suka a hadisi daga jami'ar islamic university na madina sannan kuma he was an wato yana ba da shawara ga gwamnan central bank akan harkokin islamic financing sannan kuma memba ne na france wato su ne kamar financial regulatory advisory council of experts wato abinda suke yi su suke ba gwamnatin najeriya musamman cbn shawarwari akan harkokin da ya shafi harkokin kudi musamman ma kamar wajen sukuk nan da aka yi da sauransu expert ne a wannan bangaren sannan lecturer ne a BUK in fact currently shine director a Islamic civilization Center for Islamic Civilization a Interdialogue Pit sannan kuma Interfaith Dialogue sannan kuma shine imam na harkokan Kano a karama kalabi sannan kuma sorry gobe a ci gaba da wannan lecture din gobe insha Allah malam zai magana da turanci malam zai magana da turanci akan conjugal right under the sharia shi ma kan aure gobe tsakanin magariba da isha sannan kuma kamar yadda muka saba Ah, malam zai magana na awa daya da minti goma sha biyar saboda yau kusanci ne concluding part na abubuwan da zai magana sannan za a kira sallah quarter after eight mu dau tambaya for 15 minutes za a yi sallah takwas da rabi insha Allah insha Allah Allah ya samu dace amin to أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله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 a barkanmu da saduwa a wannan majalisi na biyu na a muhabara da a muke a wannan masallaci na annur a babban birnin tarayya na abuja yau 29 ga watan rabi'u thani yau duban fari insha Allah na watan jumadal ula wanda ya daidai da ranar 17 ga watan 1 shekara ta 2018 ta miladiya wannan zai zama to ci gaba ne da muhabarar da muka yi a jiya wanda yawanci mun fi karfafa janibin wato tarbiya da nasiha a yau a kusan abinda za mu yi tarkizi a kai janibin dokoki na shari'a wato janibi tunda ana magana haƙoƙi ne to a batun doka yana da muhimmanci saboda a doka ita ce wadda za ta tilasta maka kai abu ba kawai za a dogara da wato tsoron allanka ba a'a idan ba kai ba za a iya horar da kai akan rashin yi to wannan yana daga cikin abinda magabata sukan faɗa kamar an ruwaito daga Uthman ibn Affan da ma kuma daga Umar ibn Abdul Aziz inna Allah la yaza bil Qur'an ma lam yaza inna Allah la yaza bis sultan ma lam yazahu bil Qur'an Allah yana kawar da barna da wato karfin mulki shine doka abinda bai kawar da shi da wa'azin alkur'ani ba to wani yana da muhimmanci babban mataki kuwa na samun wato amfanin doka da aiwatar ita shine santa to shari'ar musulunci babin wato kitabun nikah babin aure da akan bayanin waɗannan dokokin ne saboda haka a yau muhadarar mu za ta fi tarkizi akan wannan janibi din ne insha Allah a na farko dai a a cike waɗansu gibi na jiya shi ita wannan mu'amala ta aure Allah maɗaukakin sarki ya ce abu ne wanda aka kulla shi bi amanatillah kamar yadda ya zo a cikin hutba ɗin hajjatul wada ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce istausu bin nisa'i khaira ko kuma a wata riwara istausu bin nisa ne muku wasicci da mata ya ce fa inna hunna awanun indakum su wato a matsayin ribatattu ne a wajenku innakum ahaftumuhunna bi amanatillah kun rike su da amanar Allah a wata riwayar bi ahdillah da alkawarin Allah to wanda ya nuna kan cewa daura aure da ake yi amana ce ta Allah alkawari ne na Allah duk da yake contract ce akadi ne shi sai aka kira shi aqd aqd a larabci shine kamar yadda ake kulla zare ake daurewar zare a kamo wannan a daura wannan a daura shi tamau shi ake kira aqd to kamar haka ne aure abin da yake kenan ya ta kawo alaka ya ɗaure ta ta mau to su ma'auratan a suna su ne suke shiga cikin wannan alaƙa. don haka shi wanda yake zai yi aure shi a kashin kansa shi ne zai je ya nema ko kuma ya wakilta wani ita kuma wadda za a aura ita ba za ta iya aurar da kanta ba sai dai waliyinta ya aurar da ita bisa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la kaha illa bi wali babu aure sai da wali kuma aisha radiyallahu anha take cewa matar da take mai zaman kanta ita ce take aurar da kanta wato wadda take yin ulla alaka ta ba ta aure ba ta asifa wato ta zaman daduro to ita wakilin ita waliyinta za ta sa aisha radiyallahu anha ka duba matsayinta kuma tana da haƙƙin wasicci akan 'ya'yan dan uwanta da ya rasu Muhammad ibn Abi Bakr Siddiq idan za a aurar da 'ya'yan mata wanda suna ƙarƙashin kulawar Aisha sai ta wakilta wani ne zai aurar da su amma ita za ta yadda amma ita ba za ta aurar da su ba saboda ita mace ba za ta je ta aurar da kanta ba ba kuma za ta aurar da wata ba da take karkashinta ko da ya ce domin ana ba wa mace haƙƙin wasici ma'ana alwasi wadda za ta zama to mai kula da wanda yake karkashin kulawar wani to akwai abu ɗaya wanda a ya shafi ma'aurata da wani lokaci ana overlooking ɗinsa shine a wani lokaci ana wani lokaci ba a bashi haƙƙinsa ba a bashi haƙƙinsa na izina shine wanda bashi da lafiya rashin lafiyar da ba a yi masa ake kaunar da wuya ya tashi wanda ake ake ake fidda rai da shi to wannan kusan malamai duk suna cewa idan mutumin da yake cikin wannan hali ya daura aure auren waɗannan auren bai yi ba saboda menene illar ana ganin ana nema a shigar da magaji ne a lokacin da yake haƙƙi ya rabga ya kusan tabbata na magada wanda ake ganin kan cewa ba zai tashi ba dukiyarsa ta zamanto kamar haƙƙin magada don haka ba zai tasarrufi ba a cikin zukiyarsa sai iyakacin sulusi to idan ya aure sai a ce wannan aure bai yi ba domin yana kokarin shigar da magada ne to amma idan mutum ya duba irin yanayin halin da aka shiga ciki yanzu ne inda ka ga wani lokaci mutum namiji musamman wanda shekaru suka zo masa yana yana da mace an daɗe tare wani abu ya zo ya sanya ya faɗi rashin lafiya amma ba ta kulawa da shi ba za ta iya ɗaukan nauyin jinyarsa ba kuma ga wanda yake ganin zai iya samu wanda za ta zo ta ɗauki nauyinsa ta yi masa jinya la'allama watakila mai jinya ce ta asibiti ya ga tana kula da shi sai ya ga cewa tunda yana da hali bari ya yi aure saboda a kula da shi to yayin da ya tabbata cewar niyarsa ba shine ya cuci magadansa ba so yake yi ya tsare haƙƙinsa bukata ce ta sanya shi saboda baya samun wanda zai tsaya da wannan bukatar tasa to wannan aure ba za a bata shi ba sai a tabbatar da shi a tabbatar da haƙƙin sai a tabbatar da shi domin me domin maslahar shi wannan mara lafiya saboda ka'idar shari'a shine abdararu yuzal cuta kawar da ita ake domin zai shi in bai yi haka ba zai cutu to kuma ka'idar shari'a shine in cuta ta zo kawar da ita ake to wannan yana da muhimmanci a kula da wannan duk da yake ana faɗan cewa auren mara lafiya ba batacce ne saboda wannan akwai wannan togaciya da ake yi sannan a wajen a wajen su masu auren akwai magana wanda na san da yawan kun san an yi ta wannan hayaniya a cikin kokarin da ake yi a jihar kano na a yi a dokar wato rayuwar iyali abinda ake ce wato dokar rayuwar iyali wanda ta haɗa ba kawai aure ba da aure da saki da reno da tarbiyya da wakafi da kyauta da wasiya da sauransu to ɗaya daga cikin abubuwa da suka taso shine batun a su ma'aurata yayin da ita mai aure ta zamanto yarinya ce karama shin menene hukuncin a aurar da yarinya wadda take da karancin shekaru wannan matsala ce wadda take tana da bangare guda biyu yarinya wadda take ubanta ne zai aurar da ita a mafiya yawan malamai sun ce ubanta zai iya aurar da ita ko mai kankantar shekarunta saboda ana ganin ba zai yi abu wanda zai cuce ta ba waɗansu malamai musamman a wannan zamanin kuma daga cikinsu akwai manyan malamai na ƙasashen musulmi daban-daban suka ce hatta uba ba zai aurar da yarinya wadda take ƙanƙanwa ba sai idan an tabbatar cewar ba zai cutar da ita ba saboda an lura kan cewar wani lokaci iyaye iyaye sukan aurar da ƙananan yara ba don maslahar yaran ba don maslaharsu in ma don saboda suna so su samu sadaki mai kauri su gina kansu a irin kasashen da ake ba da sadaki mai kauri ka ji an ce an ba da sadaki miliyoyi ko an ba da sadaki a dubunan ɗaruruwa wa in ma kuma saboda sauke makansu nauyi saboda su sauke ma kansu nauyi kamar yadda ya faru a kes din da wata yarinya yar shekara tara da aka aishi afwan yar shekara goma sha uku da aka kama ta tana ta gararan ba tana ta kuka aka kawo ta ofishin hisba a kano wannan yarinya da aka tambaye ta ina take ta bayani cewar ga inda take me yasa kike yawo kike ta kuka cewa ita ma ta ga uwarta tana ta kuka ne ta daina kukan ta kasa ta shine ta ga ba za ta iya jure ma abin da yake uwarta take ciki ba aka je aka dauko uwar uwar ta zo bayan ta dade tana kuka ta dade kafin tukuna a rarrashe ta tace dan Allah ku dubi wannan yarinyar wannan yarinyar me ta sani na ciwon kanta da za a je a kai ta gidan miji ubanta ya ce dole sai ya aurar da ita saboda 'ya'yansa ta rashi ya gaji da ɗaukan nauyi don haka so yake soke wannan nauyi a kansa aka kira uban ya ce kwarai haka ne shi ba zai iya ba to ba zai iya ba ya haifa to a cikin irin wannan yayin da ya zamanto cewar wato abinda su malamai suka duba a kai shine kan cewar uba ya fi kowa tausayi ga yarsa to yayin da ya zamanto cewar mutane sun canza to ana canza wa mutane hukunci idan suka canza halinsu idan ya zamanto kan cewa akwai alamar cutarwa to wannan ba za a bashi damar haƙƙin cutarwa ba sai dole sai shari'a ta shigo don ta tsare haƙƙin wanda yake mai rauni saboda haka ra'ayin waɗansu waɗanda daga cikin waɗannan malamai shine yarinya wadda take bata balaga ba idan za a aurar da ita uba ba zai ci kashin kansa ba wajen ya aurar da ita sai idan ya sai idan ya samu yarjewar alƙali wanda shi kuma alƙali da bincike nasa da binciken uwar yarinya da bincike wajen yarinyar ma idan za ta iya ba da jawabi ya tabbatar cewa abin da za a yi domin tsara maslahar yarinya ne ba don tsara maslahar uban ba to wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke suka zamanto abin tarnaki wannan fa a kan yarinya ce da take da da da uba a yarinya da take ubanta ne zai aurar da ita idan kuwa ba ubanta ne zai aurar da ita ba idan ba ubanta ne zai aurar da ita ba to dole sai ta balaga don babu wanda yake da haƙƙin ya aurar da yarinya wadda take bata balaga ba in ba uba ba sai wasiyi wanda uba ya masa wasici kuma a cikin wasicin yace kana da haƙƙin ka aurar da yata ko da bata balaga ba to amma idan wani uba ne daga cikin wato waliyai shine ko kaka ko ɗan uwan uba ko ɗan uwan ita yarinyar na jini to dole sai ya tabbatar da kan cewar ita ya ce kuma maslahar ta zai bi sannan kuma sai ta balaga to wajen balaga shine suke sabani wajen iyakance shekaru abu hanifa ya sanya shekara goma sha takwas imam ahmad ya sanya shekara goma sha biyar Abdulhabib ibn Malik Abdul Malik ibn Habib daga cikin malaman Malikiyya ya sanya shekara 17 wanda duk wannan abubuwa ne wanda suka yi gwargwadon irin nazarin su da abin da suke ganin shine alamar balaga ko kuma shine alamar mallakar hankali na yarinya to wannan duk ba wani abu ne yasa malamai suka yi wannan ba suka yi wannan sabani illa duba ya zuwa ga maslaha da rashin maslaha ba mas'ala ce ta aqida ba ta ideology yanda waɗansu suke ɗaukan cewar yin haka tamkar an ce za a tabbatar da un convention ne akan musulmi ba matsala ba ce ta wato aƙida matsala ce ta duban maslaha ta yarinya maslaha ce ta kan cewar yayin da za a yi aure yarinya za a dubi maslahatta kuma hatta uba ba zai aurar da yarsa ba sai da izininta saboda riwaya ta zo a cikin sahih muslim ya ce wal bikru yasta'miruha abuha yarinya waje take budurwa ubanta zai nemi izininta yarinya wadda ba a taba aurar da ita ba ubanta ita ma zai nemi izininta to idan aka ce ya izinin za ta ba da izini cewa izinu ha su matuha izininta ta yi shuru to in ku za a nemi izininta kaga ya kamata a ce ta fahimci ta fuskar wato lafiyar jiki da kuma fahimtar yadda rayuwa take an fahimtar da ita an karantar da ita me ma'anar wannan rayuwar da za ta yi ta shiga ciki musamman a cikin wannan zamani da ya zamanto kan cewar wato ana ba a kiyaye haƙoƙi na aure to a cikin wannan wannan yana daga cikin abubuwa muhimmai da yake da alaƙa da wato su waɗanda za su daga cikin wannan contract ɗin ta aure sannan daga cikin bayan sha'anin walici sha'anin sadaki shi ma wannan akwai abin da ya kamata ya ba mu duba a kai sadaki din nan haƙi ne na mace kamar yadda manzon Allah kamar yadda Allah ta'ala Ya wa atun nisaa sadaqatihinna nihla wa ataytum ihdahunna qintara dukiya ce mai yawa daidai gwargwadon iyawar mutum da kuma yadda al'ada ta tabbatar babu nassi da ya kayyace shi yace shine akallansa duk da yake Imam Malik ya ce rubu'u dinar wanda yake kuma shi kalandojin mu suke tafiya tare da shi rubu'in dinari shine nauyin gram ɗaya da ɗugo sufuri da shida da ɗari shida da ashirin da biyar 1.0625 gram nauyinsa na gold wanda in kana so ka sani sai ka ji a kasuwar gold yau nawa ake sayarwa sai ka yi lissafi yawanci shine wanda za ka ga ana rubutawa a kalandoji na musulunci a ce A akallan sadaki 17,015,16,000 da sauransu wannan akallansa aka ce amma in ana neman sadaki sadakin annabi sallallahu alaihi wasallam ga matansa kamar yadda aisha ta faɗa shine ithna ashara uqiya wa nash uqiya goma sha biyu da rabi uqiya goma sha biyu shine dirhami 480 rabin uqiya kuma shine dirhami 20 dirhami 500 kenan dirhami 500 daidai yake da nisabin zakka sau biyu da rabi tunda nisabin zakka dirhami 200 ne saboda haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bawa matansa nisabin zakka sau biyu da rabi yanzu nisabin zakka nawa ne 1.2 miliyan million 1.200 on the average saboda haka kaga kana maganan nawa kenan kana maganan 3 million. shine irin sadakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba matansa mu ba cewa muke ya zaman to a sanya sadaki ya kai irin wannan ba amma mu duba mu ga da yake na al'adar kasar mu yanda mutum zai ɗauko sadaki na dubu ɗari ko dubu hamsin ya ba ma yarinya sannan kuma idan ta zo gida ba ta zo masa da gado da katifa ba da kayan ɗaki. da da kuka da da fridge kai da talabijin har da dvd ma hmm. in ba ta zo da wannan ba sai ta to abin aibi a cikin al'umma cewa abin da aka kai ta gidan abin da aka kai ta gida ba komai kuma al'ali bis alhali bisa al'ada sadakin nan shine zai sa a tanadar mace abin da yake za ta mallaka ta je gidan miji da shi bai ba da komai ba amma yana neman ninkin ba ninkin abin da ya bayar to wannan abin duba ne to wannan abu ne wanda yake al'ada ce za ta ɗauki lokaci mai tsawo kafin ya zama to an gyara da faɗakarwa da fahimta hmm. sadaki haƙƙi ne na mace da bai halatta wani ya sarrafar da shi ba uh, alhamdulillah yanzu duk an waye irin yadda da ake yi auren sadaka ɗin na yanzu an dena a ce ga shi yarinya an ba wa malami sadaka eh, malamai da sun mori ba sadaki ba komai ake an ba mu an ba mu mutum yarinya sadaka to wannan bi halatta ba saboda haƙƙinta ne da wani bai isa ya yafe ba kuma in aka haka yana daga cikin sharaɗi da yake goge da yake goge abinda Allah madaukakin sarki ya gita a cikin sa mai sarki dan haka bi halatta wannan sharaɗi ne wanda zai zama to babu. to idan aka kulla wannan aure da sigar cewar an aurar ko da sigar cewar an bayar ko bayarwa aka ce an yi a ce mun nema a ce mun karba to an riga an kullata a wannan alkawari sai shaida wanda kuma shaida sharaɗi ne domin a zaman kan cewar an tare ba sharaɗi ne na ingancin aure ba sharaɗi ne na a tare idan aka yi wasiya a cikin aure cewar kar a faɗa ko kar a bar wane da wane su sani ko da mutum ne aka ce kar a bar shi ya sani ya zama to auren sirri to auren sirri kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata shi saboda shi aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'linu hadha nikah wadribu alaihi bidduf ku shaidar da ku shailantar da wannan auren kuma ku a a a wato a a kidan a kidan ƙwarya da shi shine dai duk mu Hausawa kidan ƙwarya muke ce masa su kuma a duf kamar mandiri tamborin ne kamar mandiri shine mata suke amfani da shi amma mu anan yawanci an yi aure kidan ƙwarya mata suke saboda haka abinda dai ake nufi din kenan wanda zai nuna kan cewar an kulla wannan alaka to wannan kenan gibin da na so na na shiga kenan akan jiya to batun haƙoƙi haƙoƙi yana daga cikin abinda da wannan akadi yake kullatawa domin dama akad a cikin shari'a shine abin da yake kulla wato yake yake rattaba wato yake biyar da waɗansu wajibai da haƙoƙi akan waɗanda suka shiga wannan alƙawari kowanne daga cikinsu yana da haƙƙi kuma yana da wajibi haƙƙinsa shine abin da yake wajibi akan ɗaya wajibi a kansa shine abin da yake haƙƙi akan ɗaya to wannan alkawari wannan akadi da aka ƙulla wannan alkawari da yarjejeniya da aka tana hukunta haƙoƙi waɗanda wannan haƙoƙi kashi uku ne akwai haƙƙi wanda yake na mace ne akan miji akwai haƙƙi wanda yake namiji ne akan mace akwai haƙƙi wanda yake nasu ne na juna ga baki ɗaya haƙoƙi da suke na mace akan miji kamar yadda muka fara bayani jiya mun yi bayani a dunkule shine wato haƙƙin ciyarwa da shayarwa ciyarwa da shayarwa ɗinnan ana mai da shi ya zuwa ga al'ada abinda ake dubawa abinda ake dubawa halinsa kamar yadda Allah ta'ala ya ce liyun fi zu sa'atin min sa'atin wanda yake da yalwar dukiya ya ciyar da daga yalwarsa wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wanda aka takura masa arzikinsa ya ciyar daga abinda Allah ya bashi ba za a to la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya dora ma rai sai abinda wato zai iya yi to ana duba halinsa sannan ana duba halin ita matar ana duba halin ita matar idan mace ce wanda take ga irin abincin da take ci mutum ya je ya auro ta kuma halinsa zai iya to zai ciyar da ita da irin wannan abincin da saba ci saboda haka ba wai zai ce dole zai dawo da ita nasa level din ba a inda zai iya sai ya ɗaukaka ta daga sai ya ɗaukaka ta daga nasa level din zuwa level ɗinta inda ta saba a cikin gidansu sannan kuma zai ana duba yanayin al'umma economic condition shi ma reality ne babu takura babu ce waɗansu za a ga suna takallufi su ce ga irin abin da za a auna da sauransu a babu takallufi amma kamar yadda Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a lahunna alaikum ta'amuhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ciyar da su da tufatar da su bil ma'ruf da abin da yake sananne karɓaɓɓe a cikin shari'a wanda idan mutum ya yi ba abu ne wanda za a ce tur da wannan abin da mutum ya yi ba haka zalika na biyu shine tufatarwa shi ma tufatarwa bil ma'aruf da abin da yake ma'arufi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ha idan ta tasait idan kai ka sanya in kai kaya ita ma kai mata kaya ba za ka ce sallah ta zo za ka yi kayan sallah ba amma ita ba za ka yi kayan sallah ba ka ce aito to ita suna zuwa sallar idi ne ai nake zuwa sallar idi idan kai ita ma kai mata ba tare da wani takdiri ba waɗansu malamai za ka ji suna takdiri a cikin tafai na da a altafan manyan malamanmu za ka ji suna cewa a samu akalla a kowace akalla ya zama tokan cewa tana da tufafin lokacin sanyi da tufafin lokacin zafi to wannan in kage suna wannan magana in an yi rigima ne ake kaiwa amma ana zaman lafiya to abinda ake so bil ma'aruf kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da abinda yake ne kyautayi sannan wajen zama wajen zama wanda zai ishe ta ya killace ta wannan wajibi ne wannan haƙƙi ne na mace akan mijinta sannan na hudu shine magani magani da zai inganta lafiyarta magani da zai inganta lafiyarta ta zuci da lafiyarta ta jiki wannan haƙƙinta ne idan abu ya zo ya sami mace ba za ka ce iyayenta je su ne za su yi mata magani ba haƙƙinka ne ka yi mata magani wannan shi ne abin da malaman malikiya suka tabbatar saɓanin da yawa daga cikin waɗanda suke magana akan haƙoƙin mace ba sa ambatan haƙƙin magani kuma wannan haƙƙi ne tabbatacce sannan haƙƙin tasarrufinta cikin dukiyarta wannan haƙƙin ta ne cewa dukiyarta ta ta ce dukiyarka kwa ta kuce amma nata nata ne naka naku ne wannan haƙƙinta ne kuma tana da ta iko ta sarrufi a cikin dukiyarta ɗari bisa ɗari ba za ka ce daga zarar ta yi ba za ka ce atm ɗinta yana hannunka ba sai dai in tana so ka je kuma a ce alat din kai zai wajen ka zai rinka zuwa don ka rinka gani tana da haƙƙin ta sarrufi a cikin dukiyarta ba tare da izinin ka ba sai dai idan mutum idan miji ya ga matarsa tana barnatar da dukiyarta to zai iya zai iya kai ta gaban shari'a ya ce wannan almubazzara ce za ta rusa dukiyarta domin Allah maɗaukakin sarki baya son ta buge to a lokacin nan shari'a dole ta shigo ta hana ta sai ta mata hajaru ta ce to gashi duk abin da ya wuce kashi ɗaya cikin uku na dukiyarki ba za ki ɓatar da shi ba sai da izinin mijinki idan ba alƙali ne ya sanya ma miji kaidi ya sanya ma mace kaidi akan tasarrufi na dukiyarta ba shi ma kuma idan mijin ya zo sai ya tabbatar ba kawai da awa za a karba ba in ka zo ka ce matarka almubazzara ce to sai ka kawo shaida na almubazzarancin da take yi idan aka kawo shaida suka tabbatar cewa kowa um, aka samu shaida na mutum biyu adalai ko kuma aka samu shaida samma'iya mutanen unguwa ga baki da suka ce a ai kowa ya san wanci wance ita da kawaye ai ba a cewa komai sannan tana da haƙƙin ya ba ta zamar ziyarar iyayenta da danginta kuma su ma su ziyarce ta ba shi da haƙƙin ya ce ba za ta je wajen yan uwanta da iyayenta ba ba shi da haƙƙin ya ce yan uwanta da iyayenta ba za su zo wajensa ba ta ba illa idan akwai darar alal misali ya ga wata daga cikin yan uwan tana zuwa ta bata tsakaninsu to saboda haƙƙin saboda kiyaye sa zai iya shiga tsakani ya ce wance bai yadda ba ta zo gidansa sai dai idan za ta canza halinta amma ba shi in banda haka mutum ba shi da haƙƙin ya hana matansa matarsa zuwa wajen iyayenta an ruwaito hadith cewa wata mace mijinta zai yi tafiya ya ce kar ta je ko'ina sai ta je ta kai ƙara wajen sayidina usman cewa uwarta ba ta da lafiya ya ce ki bi mijinki sai a bayan nan uwar ta mutu a afuwan uban ne yana cikin sunan ibn maja sai ce ki bi umarnin mijinki to shine ya bada labarin cewar ta nemi ta je yace a'a ki bi umarnin mijinki sai ya bada labarin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da wata mace ta faru haka gare ta har annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukakin sarki ya gafarta mata da da'atta ga mijinta to amma wannan ana magana ne wajen hukunci ne yayin da Allah ya ce wa hunna bil ma'ruf ku yi zamantakewa da mata ta hanyar kyautayi wani ne zai a matarsa iyayenta ba ta lafiya ya ce ya hana ta zuwa saboda ainihin tsananin kulle ya ce ba za ta fita ba hmm. wannan a wuce iyaka ne sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kan cewa wannan haƙƙin sani a kan wannan hadisi idan hadisin ya inganta yana daga cikin haƙƙinta kayan tsafta da kayan kwalliya kaga dai wannan ba larura bane a jikinta ga lafiyar jikinta domin larura shine abin da zai tsare rai da lafiya da lafiyar gaba amma saboda yadda za ta tsare yadda za ta kyautata jikinta yana daga cikin abin da yake kamalar matantakarta sai Allah madaukakin sarki ya tsora ma miji wannan yana daga cikin abinda ciyarwa ta ƙusa shine abinda abin da kwalliya da shi da abin da za ta gyara jikinta da shi sannan yana daga cikin haƙƙinta ba ta ilimi na fardu ayi abin da yake za ta bauta ma Allah da shi sanin hukunce-hukuncen tsarki da sallah da zakka da azumi da hajji da dukkan haƙoƙin rayuwa waɗanda suke dole ita ce aka ɗora ma a kai ta yi ba ilimin da za mu da ita ta zamanto malamar hadisi ko malamar tajwidi ko malamar ƙur'ani ko malamar larabci ba ilimin da zai sanya ta ta san yadda za ta bauta ma Allah wannan wajibi ne a kanta ya koya mata ko kuma ya samu wanda zai koya mata ko ya ba ta daman ta je ta koya sau da yawa ana rigima da mazaje akan wannan ce haka kawai a kullum ita kenan wai yawo wai makaranta kullum makaranta kullum makaranta to wannan wannan ku haƙƙi ne nata a kansa kuma wajibinsa ne sannan yin adalci tsakaninta da kishiyoyinta idan yana sama da mace ɗaya adalci haƙƙin mace ne adalci ba haƙƙin mai shigowa bace ce haƙƙin kowace daga ciki ne da ita wadda take nan da ita wadda za ta shigo sannan na ƙarshe haƙƙin kwana abin da ake nufi da haƙƙin kwana shine ya kwana da ita a gida ɗaya a ɗaki ɗaya a shimfiɗa ɗaya amma yanzu sai ka ga namiji wai shi ɗakinsa daban mace ɗakinta daban kowa yana kwana daban-daban sai dai idan abu ya kama na bukatar alakar auratayya a zo tare amma kwana daban ake don ya cewa ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya hana yace wala tahjur illa fil bait in ma zaka cewa mata ka kakka kaurace mata sai a cikin ɗakin shine ka juya mata baya akan shimfiɗa shine kauracewar da aka ce ai amma a ce ka fita daga cikin ɗakin ga baki ɗaya kaje kana kaje kana kwana a ɗakinka ita kuma ba ta kwana tare da kai wannan uns wannan ɗebewar haso da ake nema a cikin aure da nutsuwa da sukun kwanciyar hankali da ake nema a cikin aure ba zai samu ba Dan haka wannan haƙƙin mace ne akan miji shi ma kuma a kuma haƙƙin miji ne shi ma akan mace to shi kuma miji haƙƙoƙinsa. shine yi masa biyayya akan abin da bai saba wa shari'a ba domin kowane wanda Allah ya ce a ai masa biyayya ana kayyade shi da al-ma'ruf shine abin Allah da shugaba sarki da iyaye da mazajen aure da duk wani wanda yake da haƙƙin ai masa biyayya mu ne da cewa wannan biyayya ba za ta kai zuwa ga saba shari'a ba a yarda da shi duk lokacin da ya bukace ta sai inda larura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan namiji ya kira matarsa zuwa ga shimfidarsa ta ƙi ya kwana yana fushi da ita za ta kwana mala'iku suna tsine mata eh, wani hadisi ne sahi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mace ta amsa ma kiran mijinta ko da tana kan wato surdin raƙumi ne wato ta sanya raƙumin ta sauko don ta zo ta amsa kiransa neman izininsa idan za ta fita daga gida in za ta fita daga gida domin haƙƙinsa shi ne ya zama tokan cewa ta kula da gidansa tana cikin gidansa saboda haka sai da izininsa za ta fita illa idan ya ba ta izini wanda yake kan cewar bil tsakanin tsakaninsu kan cewar duk inda za ta je ya amince mata in ya ba ta irin wannan blanket approval din in ko ba haka ba in ta fita ba da izininsa ba za ta fita mala'iku suna la'antar ta kada ta shigo da wanda baya so gidansa wanda bai yadda da shi ba wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayin nassi a kansa a cikin a cikin hudbar hajjatul wada ah, duk wani wanda yake ta san baya so kuma bai bashi izini ba kada ta bashi izini ya shigo gidan mijinta sannan tsare dukiyarsa da tsare kanta da tsare ƴaƴansa kamar yadda zo a hadisin Abdullahi ibn Umar yace ah, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi wa mas'ulatun an ra'iyatiha mace makiyayi ya ce a cikin gidan mijinta da kuma akan wato ‘ya'yansa a wata riwayar fi nafsiha wa waladiha akan kanta da kuma ‘ya'yansa sannan kulawa da gidansa da alkin tashi shi ma yana cikin wannan hadith ɗin to sai matsala wata take a bas saɓani shin haƙƙin mace ne ta yi ma mutum hidimar gida shine kamar yi masa girki da wanke kayansa idan yana da bukata idan yana da bukata wannan inda wannan kaidin ne in yana da bukata ma'ana babu wanda zai yi masa to wannan a a waɗansu malamai sun tafi akan wajabcin wannan duba da la'akari da yanda matan annabi sallallahu alaihi wasallam suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce ma Aisha yi mun kaza idan zai yi wan kamar yanda yazo a hadisin Maimuna ta mun shirya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ruwan wankansa muka kai masa banɗaki muka sitirce shi Eh, ta sitir ne masa sutura ya yi wanka duk wannan hidimar mace ce ga mijinta ba shi ne ya je ɗauko ruwan ba ba shi ne ya zo ya rataya ba ya sa mace ta yi to inda bukata mace ce ratiya haka zalika fatima binti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta ji ta kai ta kai kuka wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cewa tana hidima wajen yin kulli da ɗiban ruwa na gida har hannunta ya yi kanta ga ta ga matsayinta ta ji labarin cewa an kawo waɗansu bayi annabi sallallahu alaihi wasallam zai raba mutane sai da ali ya ce mata jeki ki tambaye shi ko ya ba mu bawa wanda zai rinka mana hidima zai ta gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce bana koya miki abin da ya fi miki hadimi ba shine ya koya mata yin tasbihi 33 bai cewa ai mata koma gida sai ta koma gida ya zo tsakaninsu ya koya musu wannan ya ce sai in sun zo bacci sai subhanallah 33 alhamdulillah 33 wallahu akbar 34 wannan ya ce ya fi muku hadini wannan ya so musu al'afdal ne to malamai sun kafa hujja da wannan kan cewa idan da kamar a ce wannan abin da take yi bai zamanto haƙƙi wajibi a kanta ba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce mata dan me zaki wannan dan me Ali zai kyale ki rinka wannan dan me zai dora miki wannan amma ya kasance ya kyala wannan ya nuna kan cewa wannan yana daga cikin haƙƙi waɗansu sun ce ko ba haƙƙi ba ne kyakkyawar zamantakewa ce to ala ayi hal idan akwai bukata wannan in akwai bukata ya zamanto miji ba shi da wanda zai yi masa wannan to kauli da cewa wannan haƙƙin miji ne akan mace yana da ƙarfi saboda a ayar da take cewa wa ashiruhun walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf irin abinda su ma za a yi musu irin abinda aka dora aka dora su yi ta hanya wanda yake kyakkyawa an dora musu su yi shine kyakkyawan mu'ashara to haka dalika su ma suke da wannan haƙƙi to sannan haƙƙoƙin da miji da mata suka yi tarayya a cikinsu akwai halarcin jin daɗi da juna ta fuskar da shari'a ta yarda da ita biya wa juna bukata ta hanyar da za ta katange su daga fadawa cikin haramu jiya mun yi maganar al'afaf al-istifab neman kamewa to abu ne wanda yake a tare da juna kai kana kare matarka ita ma tana kare ka wannan haƙƙin juna ne don haka ba mutum kawai zai duba shi abinda zai ɗauke masa wannan sha'awar bane zai duba ita ma matar abinda zai ɗauke mata wannan sha'awar ya zama to ya katange ta saboda haka babu ananiya mutum ya rinka duban kansa kawai ba zai duba abokin zamansa ba wajen yadda alakar take sannan a kyakkyawar zamantakewa wadda take mai hada da soyayya da jin kai kamar yadda Allah ta'ala ya ce waje na kuma mawaddatan wa rahma ya sanya soyayya da jin kai a tsakaninku to duk abin da zai kawo soyayya da jin kai abin da ake nema kenan mu yawanci idan aka je a yi ma yara nasiha na tafiyar gidan aure abinda yawanci ake ta tarkizi a kai shine haƙuri haƙuri haƙuri sai ka ce kurkuku za a shiga alhali kuwa haƙuri ƙwarai babu wanda Allah ya ba mu kyauta irin kyautar hakuri wasiya da haƙuri tunda wata waso bi sabri tazo za a yi wasici da haƙuri amma a lura abin da yake da muhimmanci a ci da shi a wannan bigiran shine abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya na wato hikimar wannan alaka ta auratayya shine Allah ya sanya muku ya sanya soyayya da jin kai a ku saboda haka zamantakewa da za a gina ta bisa soyayya da jin kai abin da ake nema kenan soyayya ita ce za ta sanya yayin da mutum yayin da kaga baki bakin nan ba za ka ganshi ba sai ka ganshi fari yayin da kaga taqsiri ba za ka ga taqsiri ba ba za ka ga gajiyawa ba sai kan cewa eh wannan ai ya kokarin sa kenan waɗansu suna taimaka gani na waje ana taimata ganin kan cewa kai wannan sai ka ce bata da sai ka ce ta da zuciya an yi mata gaba an yi ita kuma tana ganin cewa dan me za ta dan me za ta da tana son sa soyayya ce za ta sa haka dalika shi idan yake kan cewar buni buni an fito shine yake shine yake rike da yaro an je kanti shi ne yake rike da kaya ka gan shi mijinta ce shi kuma yana ganin wannan ba wani abu bane santa yake baya son so yake faranta mata so yake shigar da jin daɗi da farin ciki cikin zuciyarta to irin wannan soyayyar da jin kai shi ne ya wajaba akan kowanne daga cikin ɓangarorin guda biyu su musamman kuma shi mijin tunda shi ne wanda yake Allah maɗaukakin sarki ya ɗora ma wato ya tsirar da kansa ya tsirar da iyalinsa daga wuta sannan a zama tare idan ba larura ce ta hana haka ba wato ya zamanto kan cewa suna zaune tare ba ya zamanto cewar a sun yi hannun riga wannan yana wannan gari wannan yana wannan gari amma kuma ana aure idan ba larura in larura ce ta hukunta haka to larura ta da hukuncinta a cikin shari'a wadda take a wato hali ne wanda yake wato istifna'i exception sannan a kula da jibintar 'ya'ya da inganta tarbiyyarsu wannan haƙƙinsa ne don haka ko da an rabu haƙƙin tarbiyyar 'ya'ya da ɗaukan nauyinsu da jibintar lamarinsu haƙƙin uba ne ko da an ce uwa ita ce idan an rabu ita ce za ta yi reno to amma haƙƙin tarbiyya na uba ne shine zai tabbatar shi ne zai zaɓi makarantar da za su je shi ne zai zaɓi irin karatun da za su yi shi ne wanda zai tsaya jibinci lamarinsu a nan wajen wannan haƙƙin ne sannan yana da yana da dama mun yi maganar haƙƙin saduwa wannan haƙƙi ne wanda yake common tsakaninsu mushtarak ne a sun yi tarayya a ciki to ita mace saboda ganin cewar za ta iya cutuwa saboda kunya shi yasa yawanci ake zance da namijin ake magana a kansa kan na farko dai tukuna ya kula da sha'awarta ya kula da yi mata abinda zai zamanto cewar ya gamsar da ita kada ya rinka gaggauta ta ya rinka tunanin kansa kawai baya ta duk irin waɗannan za ga a cikin hadisai sun zo na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan akwai matsalar a batun haihuwa haihuwa haƙƙin namiji ne haƙƙin mace ne shi yasa aka ce idan namiji ya ɗauki ya yi. yayi azama akan cewar zai rinka yawa matarsa azalo jiya an kawo magana a cikin tambaya azalo shine ya zama tokan cewa mutum bai inzali a cikin mahaifar matarsa ba saboda wani dalili to ba shi da haƙƙin ya sai da yaddata saboda sa da haƙƙi guda biyu haƙƙin cewar wannan zai rage mata gamsuwarta sannan haƙƙi na biyu shine wannan zai iya hana mata samun zurriya kuma samun zurriya abu ne wanda yake kamar yadda take tana sha'awa kamar yadda yake shi yana so ita ma tana so ko bai sai hana ta ba kamar yadda ita ma bai tafi ta hana shi ba ta je ta hana kanta daukan ciki ba tare da ya sani ba wanda kuma mata da yawa suna yin wannan wannan yin haka wannan ha'inci ne ha'incin maza ne wannan yawanci ba za ka gansa a cikin tsofaffin littafai ba saboda yawanci ba abu ne wanda yake common ba a cikin lokacinsu amma yanzu abu ne wanda yake ya yaɗu. ba zai yiwu ba ga ma'aurata ɗaya daga cikinsu ya ha'inci ɗayan a wajen wannan za su iya tsakaninsu da juna kan su ce su dakatar da haihuwa bisa wani lokaci bisa bayar da tazara kamar yadda fatuwar majma alfiqil islami ta rabita suka nuna suka ce ya halatta ga ma'aurata bisa shawara tsakaninsu su ce za su dakatar da haihuwa zuwa wani lokaci domin maslaha wadda ta shafi lafiyarsu ko ta shafi zamantakewarsu ko ta shafi tarbiyyar yaran ko ta shafi wata wata maslaha tasu wadda take shari'a ta yadda da ita amma da sharadin ya zaman tokan cewar wannan ba zai hana su haihuwa har abada ba kuma na biyu ya zaman to hanya ce wadda shari'a ta yadda da ita wannan sharadai biyu suka sanya amma in ba amma su dauki matakin da zai zaman tokan cewa gabaki daya ba za su sake haihuwa ba wannan bai halatta ba idan dai ba ba an tabbatar ba cewar yin haihuwar zai bayu ya zuwa ga salwantar rai shi kuma wannan sai an samu shaidar likitoci guda biyu waɗanda suke amintattu to a idan haƙƙin kwana kamar yadda muka ambata haƙƙi ne wanda yake hada tsakanin su duk su biyu to wannan haƙƙin kwana haƙƙi ne wanda yake mace tana da shi ko tana al'ada ko ba ta da lafiya ko tana jinin biki ko ta cakuda da wani abu wanda yake zai hana a kusance ta duk wani dalili wanda yake shari'a ta yadda da shi da zai hana a kusantar ta ba zai sarayar da wannan haƙƙin nata ba kuma idan ya zamanto cewar sun fi su idan matan suka fi daya to wannan haƙƙin kowace ne kuma abin dubawa a cikin wannan dare shi ko rana biyu yake Wani ɗaya daga cikin abin da malamai suka yi nassi kan cewa dare shine farko a cikin shari'ar musulunci domin shi dare shine yake zuwa rana shine wanda yake zai biyo kuma asali shine ya zaman kan cewar sau kwana ɗaiɗai ba zai ƙara sama da haka ba sai da yarda su idan ya zamanto suna gari daban-daban idan ya zamanto suna gari daban-daban to haƙƙi shine idan ya yi ma idan zai raba musu shi ma kwanan daidai gwargwado idan ba zai iya kai komo ba a kullum to idan sati-sati ne kwana wata-wata ne haka zai yi idan kuma ya gagara kamar yadda yake yanzu abuja da kano abuja kwana biyar kwanakin aiki kano kwana biyu kwana weekend to wacce ce mai weekend wacce ce mai kwanan aiki hmm? al'asul shi ne kan cewar wannan dole ya raba musu daidai idan ya tsara yadda ɗaya ita ce permanent wajen kwana biyar ɗaya kuma kwana biyu kawai take to sai idan wannan mai kwana biyun ta yadda ta yafa sauran kwana ukun nata domin wannan haƙƙi ne wanda Allah maɗaukakin sarki bai yadda a shiga cikin haƙƙin a shiga cikin haƙƙin bayi ba Allah ba zai yafa haƙƙin wani ba saboda haka sai dai ya yarda da ita Inda ce ba yarda ba sai ya saya sai ya biya to wannan dole wajibin su ne duk abin da zai yarda da ita shi zai in ko ba haka ba sai dai ya san yadda zai ya zamanto ya raba musu ta inda zai zamanto a cewar an samu maslaha wani lokaci maslaha takan hukunta cewar wani lokaci irin maslahar yara ko kuma maslahar rashin lafiya ko wata maslaha za ta hukunta ya zama kan cewa ba a samu an yi wannan ba to duk maganin irin wannan wa ashiru hunna bil ma'ruf a kyakkyawan zamantakewa bil ma'ruf a samu fahimtar juna a sami ka yarje musu ba da karfa karfa ba mu yawanci abin da yake faruwa shine shi miji yana ganin kan cewa tunda yake shine yake da su tsani sai ga kan cewa zai farlanta ai ba shi ne yake kaza ba ba shi ne yake kaza ba sannan shi ko ba za a raga masa ba ba za a dubi yanda yake ba bayan kuma wannan ba shi ne da gaskiya ba haƙƙi ne da Allah maɗaukakin sarki ya ba su kuma dole mai haƙƙi idan bai yafi haƙƙinsa ba ranar alkiyama akan haka za a yi muku shari'a a wajen a gaban Allah jalla wa'ala daga cikin abinda malamai sukan ambata don game da sha'anin kwana shine yayin da mutum ya ƙara aure kana zaune tare da matarka sai ka ƙara aure to idan mutum ya ƙara aure wadda aka aura in budurwa ce zai zauna da ita kwana bakwai sannan ya dawo ya sake raba kwana idan a bazawara ce zai zauna da ita kwana uku sannan ya dawo ya soma raba kwana a wannan haƙƙin ba nasa ba ne balantana ya ce gaskiya ina tsoron uwar gida don haka don allah ki haƙuri duk da dai an ce ai kwana bakwai dinnan. ai dan ni ne dai ya zamanto cewa wataƙila na koya miki sallah da sauransa Dukkin iya a kyale wannan kwana bakwai din a'a ta ne ba ka bane haƙƙin haƙƙinka ne shine zaka iya cewa zaka iya yafewa amma ta ne saboda haka a sai dai idan ita ce ta idan ita ce ta sarayar da haƙƙin da yardarta ba da tilastawa ba idan mace ta bijirewa mijinta wannan haƙƙin nata na kwana ya faɗi ne ya ta bijirewa mijinta ta fita ba tare da izininsa ba ko ta tafi a ta tafi ta je ta kwana a wani gida in akwai inta da kishiyoyi ba za ta dawo ta ce wannan kwanan da ba ta kwana ba sai an rama mata domin haƙƙin tabbatar haƙƙin kwana ya rataye ne da ɗa'ar mace ga mijinta sannan a wajen abu na biyu da wannan alaka ta aure take tabbatarwa da shi ma yana da alaka da waɗansu abubuwa da suke taso mana yanzu ba zan faɗi komai da komai ba na dukkan abubuwan da wannan akadi yake wajabtawa akwai tabbatar da nasaba batun tabbatar da nasaba yana da muhimmanci mu fahimce shi kamar yadda yake a cikin shari'ar musulunci abubuwan da suke tabbatar da nasaba a shari'ar musulunci abubuwa guda uku ne eh, aure da shaida da ikirari aure idan mutum yana da aure matarsa ta haihu a gidansa dan ne ba zai iya kore shi ba sai da li'ani da sharaɗi biyu in dai lokacin da ta haihu an samu cewar ta yi zauna tare da shi iya muddar akallan wato goyon ciki shine wata shida na musulunci ba a cika ku a wata shida ba kwana biyar wata shida ba kwana biyar su ne waɗanda suke a idan ta zauna a gidan miji tare da wannan in ta haihu bayansa to ba shi da ikon yayi inkari sharaɗi na biyu idan ba a tabbatar ba da cewar ba su kasance tare ba kamar an yi aure shi yana can yana aiki ko yana karatu a wata ƙasa ita kuma tana wata ƙasa daban ba su haɗu ba sannan ta zo masa da ɗa to wannan a ɗan ba zai zamanto nasa ba amma idan dai har sun zauna tare ko da komai ƙanƙantar muddar kuma ta zo da ɗa da ya zuwa ga mudda da ta kai muddar ciki ba to wannan ɗanasa ne ba zai iya kore shi ba sai da li'ani duk dna in duniya ba za ta iya kore masa wannan ɗa ba ba zai yi amfani da dna ya kora ɗansa ba idan har yana so ya yi wannan idan har yana so ya yi wannan sai dai ya je ya kai ƙara gaban alkali ya kai ƙara gaban alkali a yi li'ani saboda ita shari'a ba ta duba wato abin da yake shine a hakikar da ba kowa ne zai iya saninsa ba convention take dubawa abinda kowa zai sallama gare shi ga ka'idarta ta yi ya zamanto ɗan in aka je aka dna din ba ɗansa ba ne amma shari'a ba za ta ba da la'akari da wannan ba kamar yadda shari'a ba ta la'akari da cewar yau da aka ce an ga wata hakikatan haka ne an ga watan ta yi ba a ga watan ba a cikin hakikanin al'amari amma shari'a ba so take ta tabbatar da hakikanin al'amari ba so take ta tabbatar da abin da ya zama to karɓaɓɓe bisa ka'ida da ta sanya to haka zalika tabbatar da nasaba shari'a tana tabbatar da nasaba ne ta hanyar ta saboda haka akwai ɗa na shari'a ba lalle ya zama to shine ɗa na biology ba kuma ba za ka iya kore ɗan ba ko ka kore shi ta biology sai ka kore shi ta shari'a domin abin da ake duba maslahar al'umma a cikin yanki a cikin hana wannan ɗan nasaba yanzu kamar kes ɗin wani kes da ya taɓa zuwa mutum yana zaune tare da matarsa ya haihu da ita amma daga baya aka zo aka yi masa wasu wasu aka ce matar ba ta kama kanta ya rabu da ita bayan ya rabu da ita ɗannan nasa Shi ne ubansa yana hannun matar shi yake biya masa kudin makaranta yayi wajen shekara shida aka zo aka sake masa wasu wasi cewa ai yanzu ana DNA wannan dan wata kila ma ba nasa bane ya je ai DNA yaro yayi shekara shida yana cewa yana ce masa baba baba baba wai aje ai DNA a kore masa yanzu aka buɗe wannan kofar wace irin barna ce za ta kawo a cikin al'umma ya wannan yaron zai zama ya zai ji ya zuciyarsa za ta kasance ya zai taso ya rinka ganin al'ummar da yake cikinta to shi sa shari'a ta hana wannan bal idan mutum ma ya gama tassa da ciki ya yi inkarin wannan cikin bai kai kara ba har lokaci ya yi sati biyu bai yi ɗauki wani mataki na shari'a ba idan daga baya ya zo ya ce cikin nan ba nasa ba ne to wannan ba za ma a bashi damar ya yi li'anin ba sai a yi masa bulalar ƙazafi kuma ɗan nan ya zamanto ɗansa wasakitun walhamlu hamlun bayyinun yuhaddu mutlaqan wala ta'inu Wani abin da ya faru kenan wani kez ya zo ya faru da wani kez ya taba faruwa akan irin wannan aka kawo maganar gaban babba na lokacin yana grand kadi aka alkali kuliya aka kawo masa wannan kes din cewa gashi tuhumar da ake ciki suna so su kawo kara bayan abu ya dauki wata da watanni shine aka gaya sai ya kawo musu wannan baiti na tofa yace wa sakitun wal hamlu hamlun bayyinun yuhaddu mutlaqan wala yalta'in yace kaga yan maluku ta kada mu kace ta kada mu yace ba shi da damar yin wannan to ballantana kuma wannan wanda ya wajen shekara shida domin irin barnar da za ta zo a cikin al'umma idan aka wannan bude wannan kofar ba kaɗan ba ce shi shari'a ta rufe wannan kofar ana amfani da dna ana amfani da dna kamar yadda ya zo a matsayin da malaman duniyar musulmi suka ɗauka a islamic fiqh academy majma'al fiqh islami da yake karkashin kasashen oic suka ɗauki mataki akai shine a cikin halaye guda hudu idan aka yi jayayya akan wanda aka jahilci nasabarsa saboda rashin dalilin da zai tabbatar da nasabar ko dalilan bangarorin guda biyu suka yi daidai ko kuma saboda sun yi tarayya wajen saduwa ta hanyar shubuha an sadu da mace ta hanyar shubuha ana jayayya dan waye ba dan waye ba ne ta hanyar shubuha ya zamanto cewar mutum a ya sadu na mace yana ɗaukan matarsa ce bayan ba matarsa ba ce ita kuma tana da aure saboda haka zai iya zaman tofa kan cewa cikin nasa ne ko namijinta ne to a nan wajen za a iya amfani da dna idan ya zamanto an kasa tantance 'ya'ya da aka haifa a asibiti ko aka kasa tantance 'ya'yan kwalba kamar irin yadda ake abubuwan test tube babies duk da yake asibitoci suna daukan matakai amma a waɗansu wuraren zai zamanto akwai sake to anan za a iya amfani da dna ko kuma yanayin batan yara ko cakuɗewarsu sakamakon hatsarurruka ko yaƙe-yaƙe ta yadda aka kasa tantance iyayensu da 'yan uwansu shi ma a cikin irin wannan za a iya yin amfani da dna ko kuma wajen tantance gawawakin da aka kasa gane su kamar yadda aka yi lokacin da aka yi wannan haɗari na a lokacin aikin hajji shekaru biyu da suka wuce yadda za a gane wane ne wannan wane ne wannan sai a amfani da dna amma in ba haka ba ba a yin amfani da shi domin a kore nasaba nasaba tana tabbata idan tana tabbata da ikirari shine mataki na biyu shine uba ya ikirari cewa wane ɗana ne mutum ya ce wane ɗana ne idan babu abin da zai nuna korewar haka sannan kuma da shaida shaida ta mutum biyu ko shaida ta gari baki daya suna tabbatar da nasaba ta wannan in ba ta haka ba ba wata hanya da shari'a take tabbatar da nasaba to idan aka shiga cikin a rayuwar aure bayan sanin waɗannan haƙoƙi akwai abubuwan da sukan zo a cikin rayuwar aure waɗanda za su sa wato abubuwan rashin jituwa da zai faru tsakanin wato ma'aurata wanda za su ba ma ɗaya daga cikin ma'auratan zaɓi zaɓin ya ci gaba ko kar ya ci gaba da auren musamman mace da ita mace ba ta da mallakar saki amma ta hanyar abinda zai ba ta zaɓi shi shine abinda zai fitar da ita daga cikin wannan ƙangin abu na farko da yake ba ma mace zaɓi a cikin aure shi ne sharaɗi idan ta ginda ya sharaɗi lokacin aure kuma aka yadda da wannan sharaɗin a lokacin aure to idan da aka sharɗanta aka saba to a lokacin nan ba ta buƙatar alƙali kan ta ƙare wannan zaman shi kenan za ta ɗauki sharaɗinta ta ce ita ta zaɓi rashin auren kuma wannan zai kawo ƙarshen zaman auren ko da babu wato a hukuncin alƙali idan dai an ba da sharaɗi wanda ya yake rubutacce sai dai wajen sharaɗin saboda saɓani da yake faruwa wajen karɓar sharaɗin ko rashin karɓarsa idan mace ta gindaya wannan sharaɗin kada ta yi gaggawar aiwatar da shi ba tare da ta koma ga alƙali ba saboda waɗansu sharaɗin duk da yake za ta iya riko da shi amma waɗansu malamai suna ganin wannan sharaɗin ba sharaɗi ba ne yanzu kamar idan mace ta ce wa mijinta da in za in zai aure ta ce to zan ai aure amma ina da sharaɗi me sharaɗin ki duk ran da kai min kishiya igiyar aure na tana hannuna Imam Ahmad yace tana da wannan haƙƙi duk ran da ya ƙara aure shikenan sai ta ce to na sake ka sai ta saki amma Imam Malik yace ka yadda da sharaɗin amma idan ka ƙara aure babu komai ba za ta ba ta da haƙƙin aiwatar da wannan sharadi to saboda wannan sabanin na malamai kada mace ta gaggawa don ta sanya sharaɗi wajen aiwatar da shi ba tare da ta koma ga shari'a ba saboda matsala ce wadda take wajen sharaɗin waɗansu za a iya samun bambancin fatawa to abin abinda aka samu bambancin fatawa abinda yake maganin sa hukuncin alkali idan alkali ya hukunci ko wani malami ya je ta wa'azinsa ya tafata wasa ya tafata wasa ga hukunci shi yana da sultani to shi yasa sai a mai da shi wajen a alkali amma sha'anin a sanya sharaɗi a cikin aure kamar yadda muka ambata jiya yana da muhimmanci kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya faɗa yace abin da yafi komai sharaɗin da yafi komai cancanta a cika shi shine sharaɗin da aka gindaya wanda aka halatta alaƙar auratayya da shi tare da mata abu na biyu da yake bama ma'aurata zaɓi shine aibuka aibukan jiki aibuka da suke tasiri akan dorewar rayuwar aure kuma suke ba da damar a raba su su ne aibukan da suke hana alakar saduwa tsakanin miji da mata idan ya zamanto cewar tunda makasudin aure shi shi ne a samu wannan alakar idan wani aibi ya zo da zai hana a yi wannan alakar to wannan aibin yana ba mu kowanne daga cikin ma'auratan zaɓin cewar a ƙarar da rayuwar auren ko kuma miyagun cututtuka da suke da hadari ga rayuwa ko ga lafiyar ɗaya daga cikin ma'auratan waɗanda ba a sa ran warke wasu a cikin ƙasa da shekara ɗaya za su ɗauki lokaci domin abin da ya wuce shekara ɗaya ya zama da sauraka idan za a wuce shekara ɗaya ba a warke ba to ba za a kallafa ma mutum a ce ka je kai haƙuri ba amma an ƙasa da shekara ɗaya ne sai a ce kai haƙuri har ya samu waraka ya samu magani da sharaɗin cewar shi wannan aibin ya zamanto cewar ba a san da shi ba lokacin ɗaura aure idan duk sun san da wannan aibin ma'auratan sun san akwai aibi ga ɗaya daga cikinsu to ba wanda yake da haƙƙin ya zo kuma ya ce zai tsaya ya ce a yana da aibi don haka a shi damar ya ƙarar da aure idan illolin da suka sa a nema a raba auren ba masu warkewa ba ne ba kuma waɗanda rayuwar auratayya za ta iya gudana tare da su bane to idan irin wannan ne ya zo alkali nan take zai raba auren ba tare da wani jinkiri ba idan ku za a iya warkewa to shine sai a bada fatara wadda ba ta wuce shekara ɗaya ba abu na biyu da yake bada haƙƙin zaɓi ga ma'aurata shine yaudara yaudara wato kowanne daga cikin ma'aurata yana da haƙƙin neman rabuwa saboda yaudara idan ɗayan ya yaudare shi ko wani daban ya yaudare shi tare da sanin ɗayan kuma yaudarar ta kai ya zuwa ga har aka yi ɗaurin auren wato ya yi auren a bisa wani information da aka bashi wanda shi dalilin da ya sa ya yadda ya auren kuma sai ya kula kan cewa yaudararsa aka yi aka ce masa alal misali ba ta taba aure ba aka ce ba ta taba aure ba sai bayan an yi aure sai gashi wata ran yaro ya zo yana ce mata mama mama ci aya aka yi haka sai ce ai dama akwai yaro tsakaninmu ai dama akwai yaro to wannan zai ba shi zaɓi kan cewar an yaudare shi sai ce ta tafi gidansu kuma a dawo masa a zai ce su tafi gidansu wanda ya yaudare shi akan wannan sai ya koma wajensa cewa ya biya masa ya biya shi sadakinsa da ya bayar <clears throat> idan wato idan mutum aka yi masa yaudara kuma ya shuru to wannan shurun kamar yarda ne abu na uku da yake ba da zaɓi shine ya zamanto cewa an nemi miji an rasa da wannan yana yawan faruwa sai ga mace ta zauna iya lokaci za ta zauna ne domin shi gaiba yana da hukunci guda biyu akwai hukuncin aure da kuma hukuncin raba dukiya ana cewar ba za a raba dukiyar wanda aka neme shi aka rasa ba sai ya kai shekaru saba'in shekarun da ake ganin bisa shine galibin 'yan al'umma suke kaiwa ya kai shekaru saba'in ba a ji labarinsu ba sai an raba dukiyarsa amma aka ce matansa su zauna har sai sun kai wannan ta wannan cuta ne wannan cuta ne saboda haka duk matar duk mace ta namijin da ya tafi ya barta ko an san kasarsa ko inda yake zaune ko ba a sani ba to za ta iya neman saki ko da yana da dukiyar da za a iya daukar nauyinta da ita idan ta yi da'awar cutuwa domin ai ba kawai a ɗauki nauyinta bane a ciyar da ita a shayar da ita ya zama to tana da miji shi ma wannan ma'ana ne alkali ba zai yi mata hukunci da sakin ba sai bayan an yi masa gargadi na ko ya dawo ya ci gaba da zama da ita ko ya dauke ta ko ya sake ta ana ba shi jinkiri da ba zai wuce shekara ɗaya ba shi ma ya danganta da hukuncin alkali alkali zai iya cewa kai shekara ɗaya ma ta yi yawa wata shida idan bai dawo ba shi kenan zai ba ta dama wanda kuma ya tafi ya bar matarsa ba tare da ya bar mata abin da za a iya ɗaukar nauyinta da shi ba alkali zai raba aurensa da matar da zarar ta kai ƙara ba tare da yi masa jinkiri ba tare da lura da cewar a wato tare da lura da cewar idan an san inda yake za a iya neman ya dawo ko ya turo mata da kayan abinci ta ya ɗauki wannan matakin tukuna amma idan ya zama cewa haka ya tafi kawai ya tsallake ya batta aka neme shi aka rasa wanda da wannan yana faruwa sai ga mutum yana da mace a nan dama ya zo dan cirani ne sai ya tsallake ya tafi ya je ya sake tafiya wani garin ya je ya sake wani auren ya kyale ta musamman mata waɗanda suke ba su da gata ko waliyansu ba su da ƙarfi haka ake musu kuma sai ga an bar mace hmm, mu'allaka ba miji ba kulawa da ita ba kulawa da 'ya'yanta ta zama tonoyi akan ƴaƴanta wai a ce kuma akwai igiyar aure a kanta to shari'a ta ba da dama irin wannan alkali ko saurarawa ma ba zai ba daga zarar an kai yana da haƙƙin ya raba auren nan take haka zalika da abin da yake da ma'ana irin wannan shine kama a tsara miji idan mutum idan miji ya shiga cikin kurkuku shi ma gaskiya wannan yana ba ma in miji ya shiga cikin kurkuku sama da shekara ɗaya mace tana da haƙƙin ta ce ba za ta iya ba kuma ta ga dama ta ce za ta zauna har sai ya gama zamansa to wannan ita ce ta ɗaukar makanta wannan haƙuri sannan na ƙarshe gaza ɗaukar nauyin iyali idan ya zama to ba zai iya ɗaukar nauyinta ba ba zai iya ciyar da ita ba ba zai iya tafatar da ita ba kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewar a mace za ta je ta ce ma mijinta in ma ka ciyar da ni in ma ka ciyar da ni wa in ma ka rabu da ni ya zuwa gawa za ka kyale ni ya zuwa gawa za ka nauyi na saboda haka idan mutum ya gajiya wajen ɗaukar nauyin iyali shi ma wannan za a ba shi dama a ce ka je ka yi ƙoƙari yawanci kwana 60 ko abin da yake ya danganta da ishihadin alkali amma da sharaɗi cewar idan lokacin da ya tashi zai yi auren matar ta san ba shi da aiki ba shi da yadda zai kula da ita san ta ce ita ta ji ta gani a yi sunan soyayya mai ake nema mm, mu ci ganye mana ta faɗi wannan sannan kuma aka zo ta ga yadda ma'anar cin ganye yake sannan ta mutu ce ta yadda ba to a lokacin nan wannan ba zai amfani ta ba idan ta san ba zai iya ba sannan aka zo aka fara rayuwar ya kasa to ba ta da wannan ta kamar ta watsar da haƙƙin ta ne saboda haka haƙƙin shine wanda take yana da bata san cewa ba zai iya ba sai ya gajiya to wannan shine zai bata zabi to idan aka yi idan ba zaɓi ba aka zo ana cikin zamantakewar aure abinda yake faruwa na saɓani zai iya zamantowa daga gare ta ne ko daga mijin ne idan daga gare ta ne bijirewar mace ga mijinta shine ya kira ta zuwa shimfidarsa ta ki ko ta fita ba tare da izininsa ba ko ya umarce ta ta ki amsawa shine wanda ake ce man nushus to macen da ta yi wannan idan a tana hana kan tana hana ma kanta haƙƙin da take da shi akan mijinta ne ya ciyar da ita ya kula da ita to idan ta yi haka miji kamar yadda zo a cikin alkur'ani zai dauki matakai mataki na farko shine alwa'ab hunna, ku yi musu wa'azi wani wanda bai iya bai san larabci ba hunna dinnan sai ya karanta hunna ku cije su da haka wataran matarsa ta je gida duk ya kumbura da cizo ta ce Allah ne ya faɗa fa'adduhunna shi bai saboda bai karanta alkur'anin wajen malaman alkur'ani ba wai ku cije su to abinda Allah ya ce ku yi musu wa'azi shi ne cewar babu wanda ke da haƙƙi a kanki irin mijinki ko iyayenki ba su da haƙƙi a kanki kamar mijinki saboda ake ji tsoron Allah idan kika biyayya ga mijinki Allah zai ce muke shiga aljanna ta duk inda kike so irin waɗannan kalmomi na wa'azi idan ta shine idan bata canza ba to sai a kaurace mata kauracewar shine a cikin gida ba a daki daya amma a juya mata baya wato a canza mata to amma kaga wanda yake gabaki daya shi dama inda yake kwana daban inda matar take kwana daban kaga yaushe zai fajiru hunna ba zai wannan hijira ba tuni dama cikin hijirar yake cikin hijirar yake shi yasa kaga in dai mutum yana so ya dauki ka'idar shari'a ta masa amfani sai idan ya bita sau da kafa a ko ina to amma da a ce yana binta yanda ta ce to shine a lokacin nan hijirar za ta yi amfani idan kuma wannan bata yi ba Allah ya ce wadribuhunna ku dake su amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya ka'idodi masu tsanani akan wannan yace darban ghayra mubarrih duka wanda yake ba mai tsanani ba ba mai cutarwa ba wanda shine malamai suka fassara shi da cewa ba dukan fuska ba dan fuska Allah madaukakin sarki ya karrama ta ya karrama bani adam mm, ya hana dukan fuska mari ya hana dukan fuska ba kuma duka wanda yake zai sanya gaba ta kumbura ko ta dauje ba bal ibn abbas da yana kamanta dukan shi ne kamar ya dauki hannun riga ya dake ta da shi ko ya dauki dan aswaki an san aswaki dan sandan aswaki da shi zai dan dake ta da shi saboda haka ba duka ne na nuna huce haushi ba duka ne na ta'adib na ladabtarwa na nuna kan cewar kai fushi a ga wannan wanda yake kullun shine haba haba da ni kullun sai dariya kullun sai matsowa yau shine yake min wannan psychological ne abu to amma waɗansu sai suka ce ai wannan waɗansu ba su fahimci wannan ba saboda haka su a wajensu mace za a iya naftarta kamar yadda ake dukan jaki a kutufo a ɗauki abin nan kujera a ɗauki sanda a ɗauki bulala mm, a yi hambara da ƙafa to ƙa'ida kamar yadda imamul baji ya ce Allah ta'ala ya ce wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas wannan ayar ta qisasi tana nan koda a cikin dukan da aka ce ayi saboda ka da mutun zai daki matarsa har ya ji mata ciwo to akwai qisas bayan kuma akwai qisas tana da khiyar saboda ya shiga cikin haƙƙinta wannan yana daga cikin abin da yake wajabta mata zaɓi tana da zaɓi ta ce ba ta son zama wannan ya ba ta zaɓin da alƙali dole zai ɓata auren in dai mutum yadda kima ta sai irin wannan dukan sai an yi kisas ko macin tana da zaɓi wanda aka yi izini ma idan ya zo ya yi mata duka na wanda aka yi izini garin dukan nata sai aka samu wani haɗari ta ji ciwo shi ma sai ya biya diya kama alal misali ya bi ta da aswakin ko da hannun riga ko da hankici tana cikin tafiya sai ta zame a matattakala sai ta karye sai ya biya diya ko ta dauje kun san ciwuka akwai almuwabbiha akwai alma'amuma akwai alja'ifa dukkaninsu akwai kowace da irin abin da ake bayarwa idan daujewa ne wanda yake kawai fata ce ta dauje to kashi ɗaya cikin goma sha biyu na diya cikakkiyar diya kun san kuma diya yanzu ana magana wajen miliyan hamsin da uku ta ce diyar rai to 1 over 12 ɗinta 8% na 53 miliyan shine diyar afuwan sorry 1 over 20 kai 1 over 20 1 over 20 shine ha raquma biyar 1 over 20 hmm? abin nan 5 biyar cikin 100 1 over 20 kenan ko 1 over 20 ya zama to kenan percent 5 hmm? percent to 5 percent 5 percent din 53 million shine abin da za ta je ta nema bisa fa hadari fa akai hadari ne ya je waye ce ka je ka ce sai kai dukan garin kan cewa za ka je kai dukan sai ka je garin ka same ta ba sai ta zame ta je ta dauje ta ji ciwo to hukuma za wannan almuwaddiha wadda ta bayyana wato nama abinda wanda har ta bayyana wato fata ta dauje ta yi jini har nama ya fito to wannan abinda za a biya kenan to kun ga shari'a ta sanya takunkumi mai karfi a cikin wannan saboda maksudin ba shine huce haushi ba maksudin tarbiya ne da ladabtarwa domin shi ma shi yasa kuma ma kamar Sheikh Dardir ɗaya daga cikin manyan malaman malikiya a cikin Sharhul Kabir nasa yake cewa shi ma inda aka ce ai dukan sai idan yana idan yana da yaqini ko yana zato mai rinjaye cewa dukan zai yi amfani amma idan yana da yaqini cewa dukan ba zai yi amfani ba bai halatta yi ba in yana da yaƙini cewa dukan bai halatta yayi ba ba zai yi amfani ba bai halatta yayi ba to ta ya za a yi dama ya zama wani abin karba domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ba lokacin da sahabbai a saboda yanda al'adar mutanen makka suke ta sha bamban da al'adar mutanen madina da mutanen matan madina suka koyi irin matan maka suka koyi irin abinda matan madina suke suka nemi izini cewa in sun yi musu a tunda dai haka ne su duka. annabi sallallahu alaihi wasallam da ba da izini kashi gari zuwa yake cewa mata sun zo suna kai kukan mazajen su da suka dake su yace laisu bi khiyarikum waɗannan ba su ne zababbun ku ba ba su ne masu alkhairin ku wannan ya isa kadai wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna abu ne wanda yake wato abun gudu a binki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta yaya za a yi ɗaya daga cikin ku ya doki matarsa irin dukan jaki sannan kuma daga baya ya zo da dare na neman bukatarsa wajenta wato ma'ana da wace fuskar zaka je ka kalle ta ai sai wanda zai ce sai wanda zai ce abin nan wanda za a ce wato mai shafa ma sa toka yau menene abin ai an ya wuce ita a wajenta bai wuce ba to amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna karimi mai karimi mai karimci a cikin zuci a cikin rai ai bai cancanta ya wannan ba to idan wannan na mace kenan na namiji kuma shi kuma sabawarsa shi ne ake ce ma tumban namiji namiji ya tumbe ya zama tokanci mace ta rasa yadda za ta yi da shi yana mugusta mata yana daga cikin tumban namiji ya zamanto kan cewar mace A ya zamanto cewar namiji baya kiyaye haƙƙin Allah ya za ta yi da shi baya sallah mashayi ne yana abu yana sanya ta ita kanta ta yi sabo yana saduwa da ita lokacin al'adarta hmm? abubuwa da Allah ya hana yana yi duk wani ya daga cikin tumban namiji to sannan kuma wanda ya fi kowanne muni ya zamanto cewar yana hana ta haƙƙinta baya ciyar da ita ko kuma yana da sama da mace ɗaya baya raba mata kwana ya ajiye ta ya batta kalmu allaka ba yadda za ta yi da shi ba ta da haƙƙinta ce za ta tilasta shi to wannan a cikin irin wannan hali idan a wani lokaci yana wahala ga mace ta tabbatar da wannan Wani ya ɗaya daga cikin abin da yake ba mu alƙalai wahala tabbatar da cutar wani miji ga matarsa yawanci ana cewar za a dogara da shaidar 'yan unguwa ne wani lokaci kuma a ce a tura waɗansu su je su zauna a gidan to irin gidajenmu da ake da su yanzu masu karnuka wa za ka tura ya je gidan mutum ya je ce zai ga abin da yake faruwa sau da haka lokaci ifbatu barar tabbatar da cutarwar yana wahala hmm? to idan irin wannan ta faru to shine a idan aka samu tabbatarwa to alkali shine zai raba auren idan aka tabbatar cewa namijin yana cutar da ita idan kuma abin ya gagara aka kasa ganowa cewa akwai darar ko babu darar dinnan to shine za a yi alhakama ba'athul hakaman wanda wannan kadiya ce mai muhimmanci a cikin rayuwar aure wanda yawanci ba ma yi ba a warware alakar aure sai an kai ya zuwa ga wannan matakin na alhakama wato a dauki waki a dauki mutum daga bangaren miji da mutum daga bangaren mace su je su zauna tsakaninsu su kuma masu hukunci ne ba wakilai bane ma'anar masu hukunci idan suka ce wannan auren wannan auren za a iya gyara shi a ba su dama to sai a gyara shi in suka ce wannan auren ba shi da amfani dole ya sake ta dole ne a shi kenan za a tilasta shi ya sake ta idan suka ce wannan auren ba zai yiwu ba ma don ba zai iya ba zai dama ya sake ta ba mun bata auren shi kenan auren na ya ɓaci ko kuma su ce wannan auren abin da ya kamata ita ce azzaluma ita ce fitinanna shi ya yi haƙuri za ta shiga kuma tun da abin nan ya ƙi yiwuwa saboda haka ta biya wani abu a yi hulu'i shi ne ta biya shi kuɗi ko abin da ba a so ta biya sama da abin da ya bata na sadaki to kun gani wayan wajen sadaki kenan an yi kamar yadda maza suke wa mata mata a jiya aure sadaki dubu ashirin dubu goma sha biyar dubu goma sha takwas to in aka zo za a yi hulu'i yayin da ake kaga sauki ga mace sai ta ɗauko dubu ashirin ɗinsa ta bashi Shi shikenan to idan alhakaman ya zama to kan cewar ba su sun yi bakin kokarinsu ba su alhakaman su ne za su iyakacin bakin kokarinsu ba sai lallai sun mayar da al'amarin wajen alkali ba su akan kansu za su wannan ka'idodi da ake bi yana da muhimmanci mu kula da su a cikin shari'a kafin a kai ya zuwa ga matakin da za a kai na rabuwar aure shine ko ai saki ko ai hulri saki Allah maɗaukakin sarki ya halatta shi amma yana daga cikin abubuwan da ba a san su a cikin shari'a ya zo a cikin sahih muslim cewa shi ɗan yana yaɗa wakilansa zurriyarsa wanda za su je su batar da mutane su karkatar da su sannan suna zuwa yana sanya al'arshinsa a cikin tsakiyar teku kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan su zo suna kawo masa bayanin na abin da suke kowanne in ya zo ya faɗa sai ya jijjiga kai yace sai idan wani yazo yace ya ce ai ban rabu da su ba ma'aurata guda biyu miji da mace ban rabu da su ba sai da mijin nan ya sake ta sai ya kira shi yazo sai ya ɗauki wato alkeba ta kasaita sai ya nada masa ya ɗauko kambu ya ɗora masa yace kai kai ne saboda me saboda ya sa an yi rabuwar aure don abin da yake faruwa an yi rabuwar aure na mafsada suna da yawa to shi yasa duk da an halatta shi inda ba a halatta shi duk abin da kaga an halatta shi maslahar ta fi barna duk da akwai barna amma maslahar ta fi domin da ba a halatta shi ba da ya mutum da za a zauna ne a cikin sabon Allah to amma da aka halatta shi an halatta cikin takurarren yanayi na farko aka sanya shi kan cewar ba za ka yi sakin ba idan mace tana cikin al'ada don tana cikin al'ada ɗabi'ata ta canza kuma abinda zai baka sukuni baka same shi ba domin ɗaya daga cikin abinda zai baka sukuni in kana saduwa da matarka to tana cikin al'ada baka saduwa da ita shi yasa idan mutum ya saki matarsa a cikin al'ada wannan sakin ya saba ma Allah amma saki yayi waɗanda suke fatawar cewa saki bai yi ba kuskure ne wannan fatawa ko malamai sun yi raddi akan wannan fatuwar duk da yake manyan malamai irin su ibnu taymiya ra'ayin su kenan ibnu taymiya da ibnu al-qayyim amma ra'ayin a imma guda hudu na hadith na mazahib gabaki daya shine wannan sakin da aka yi a cikin haila yayi amma mutum ya saba ma Allah domin hadisin ibnu umar a bayyane yake da aka ce an kirga maka wannan sakin yace an kirga mu to aka ce kada kai saki lokacin haila sannan kuma idan ka sadu da matarka a cikin tsarkin sha ba za ka yi saki a lokacin ba dole sai ka saurara sai ta yi haila ta yi tsarki sannan ka yi saki amma in dai ka sadu da ita to babu zancen ka sake ta saura zika kamar mutum matarsa tana shayarwa matarsa tana shayarwa yawanci mata suna shayarwa ba sa al'ada ko tun da yana saduwa da ita ba zai sake ta ba sai al'adar ta dawo wato sai ta gama shayarwa ta yi wata da watannin nan sannan zai sake ta inda zai sake na suna in bai yi haka ba ya saba ma Allah to sannan kuma bai halatta ya saki sama da guda ɗaya ba waɗanda suka yi saki sama da guda ɗaya ibn abbas wanda ya zo ya yi masa magana ya ce laƙad asaita rabbak law ittaqaita rabbak lakana laka makhraja la ajidu laka makhraja yace da ka ji tsoron ubangijinka da kana da mafita amma baka ji tsoron ubangijinka ba dan haka baka da wata mafita inda Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja to waɗannan ka'idodi da aka sanya su suke nuna mana cewar saki ba abu ne da ake yin sa cikin fushi ba an hazzika ka ko kuma mace ta zo ta ce maka ni sai ka sake ni ga takarda idan kai dan halat ne idan kai uwarka ta haife ka halattacce ne sai ka raba sai ka rubuta min ba ma ɗaya ba ka rubuta min gabaki ɗaya duk wannan idan ka biye mace macen ka baka zamanto namiji ba baka zamanto ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa ba don me yasa aka ce kai kana da qawama kana da qawama saboda hukuncin hankali a wajenka yafi hukuncin zuciya to in ka biya mata ka bi ka zamanto wato abu kamar inda ibn umar yake cewa a ra'aita in istahmaq idan ya zamanto ya zamanto wawa mahaukaci ka zamanto tamkar haka Allah ya kiyashe mu to abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abinda muke kuskure Allah ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon nisantarta Allah ya sanya mu to jagorori ga masu tsoron Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ah, akwai tambayoyi da yawa kamar yadda muka gani ko a lakcin malam na ganin tuwo ba 3 tutar ya gabatar bai ma kai ga main abin nan din ba amma insha Allah inda rai da lafiya wata ran zamu gayyaci malam don ya karasa ah, ba duka zamu iya amsa tambayoyin ba domin duka duka muna da minti biyar amma dai zamu iya amsa ɗaya ko biyu na farko mai tambaya na cewa malam ya halatta eh, mai haila ta shiga masallaci kuma haka karantar misali kamar Kur'ani karatun Kur'ani sannan still na biyu ya halatta mace mai haila da ta dauki ƙur'ani sannan na uku mace mai ƙara gashi don ta yi wa mijinta kwalliya sannan na hudu ya halatta mace ta rage gashin gira don sai ta ci ya yi kyau sannan mai hukuncin sa gashin ido wato lash eyelash eyelash bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ah, mace mai haila ba ta shiga masallaci ah, ah, wannan shine mafi rinjayen magana a cikin magana biyu ta malamai kuma shine mazhabar malaman mazhabobin nan guda hudu Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Imam Ahmad dalili shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ce ma Aisha mi komin wato shimfida daga cikin masallaci tace tana haila yace haibatuki laysat fi yadiki hailaki ba hannunki take ba inda kamar a ce Aisha ta san cewar mace mai haila tana iya shiga masallaci da ba za ta iya illanta cewa ai hannuna ai ina haila ba zan iya mika hannuna cikin masallaci ba to wannan ya nuna kan cewa abu ne wanda yake wannan sunna ce ta takrir annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ita akan cewa kwarai mace mai haila ba ta shiga masallaci kuma wannan shine ya karfafa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk da yake isnadin sa akwai magana akan ingancin sa amma wannan hadisi na Aisha ne masa shaida da yake cewa inni la uhillu masjid li ha'idin wala junub ni na halatta masallaci ga mai haila ko mai janaba dangane da kuma cewar mai haila ko za ta iya karantar da alkur'ani za ta iya karantar da alkur'ani amma daukan alkur'ani kamil shine ba za ta yi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wasiƙar da ya rubuta ma ahlul yaman an la yamassal qur'ana illa tahir kada wani ya taba alkur'ani sai mai sarki mai sarki a cikin yare na shari'a shine mai sarki daga kari karami da kari babba mai haila ba mai tsarki bace sauraka an hana ta daukar alkur'ani sauraka abin da ya kamata ta yi a cikin irin wannan idan ita mai koyo ce shine ta dauki alkur'ani wanda yake mai fassara ko juz'i wanda yake a matabar malik imam malik a malaman malikiya sun mata ruksa kan cewa ce wannan saboda bukata amma in tana cikin al'ada ba za ta yi tilawa ba kamar yadda ake yin tilawa mutum ya dauko cewar zai yi tilawa ya sauka duk sati daya ko duk wata daya in lokacin take al'ada ne za ta yanke wannan tilawar da take yi saboda haka Eh, idan ita malama ce ko ita ɗaliba ce za ta iya yi don saboda gudun kada ta haddata ta zube amma ba da nufin cewa tilawa ta neman wato albarkar ladan yin tilawa ba dangane da kuma ƙarin gashi wannan ƙarin gashi nassan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na abdullahi bin mas'ud Allah ya ce manzo Allah ya ce la'ana Allahu alwasila wal mustawsila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma mai sadar da gashinta da wanda take mai sadar da mai zuwa ta sanya ma mata gashi ta kara musu tsawo da wanda take nema a yi mata haka in dai gashi ne malamai sun yi sabani akan ulu shine kamar wato wanda yake zare wanda ke ana ganin sa an san ba gashi bane waɗansu malamai kamar yadda yake ra'ayin Imam Ahmad ya ce hashi wannan ma bai halatta ba amma akwai daga cikin akwai riwaya ita kanta a wajen imamu Ahmad da ya halatta cewar wannan babu laifi tunda shi wannan ba gashi bane kuma baya daga cikin illar da aka faɗa na canza halittar Allah gyara gira shi ma ko miji za ta yi wa ko ba miji za ta yi ma ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anallahu a cikin dai wannan hadisin ya ce wal namisati wal mutanammisa da me aske wa mata gashi da wadda take nema a aske mata duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'ance su saboda kawai daga cikin ado wanda yake nasi ya zo akan wannan akwai malamai waɗanda suke ganin kan cewar wannan sun dubo makasid na shari'a cewar irin wannan zunubi da irin wannan a irin wannan hukuba da aka sanya a cikin irin wannan aikin suka ce akwai wata ma'ana wadda ba mu fahimta ba suke cewa wannan abin da yasa aka yi musu saboda al'adar matan banza ce ta zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ta wancan zamani shi yasa aka ce akwai wannan la'anar amma duk wa'annan ta'alilat idan muna su mutum yana so ya zamanto ya zauna lafiya tsakaninsa da Allah abin da aka ce la'ana ce ta zo mutum ya bari domin wannan shine zahirin aiki da zahirin hadith din ita ko wannan ma'ana da aka kawo ba zahira bace tana buƙatar hujja mai karfi wanda za ta tabbatar da wannan akan bayi lokaci yayi ba za mu yi an sauran tambayan ba amma insha Allah gobe idan an samu sarari za a koyar da suke da muhimmanci za mu gani ko za mu iya amsa wasu daga cikin Allah ya saka mu malam da alkhairi Allah ya cika mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم انا نسالك فواتح الخير وجوامعه واوله واخره ظاهره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين